وأنذر عشيرتك الأقربين kuma ya kai wannan manzo ka gargaɗi mafi kusa da kai sannan waɗanda suke kusa da kai daga cikin mutanenka saboda kar azabar Allah ta shafe su in sun wanzu akan shirka